na tsohon gwamnan farar hula na farko a jihar Plateau Solomon Dan Sheflar a matsayin mutumin da ya sadaukar da kansa wajen bautar Allah da hidima wa jama'arsa iya rayuwarsa. Bayan sanarwar rasuwar tsohon gwamnan ta Plateau Solomon Lar na garzaya gidansa don gane ma ido na irin halin da ake ciki. Duk da shike uwar gidansa da 'ya'yansa ba sa nan na tarar da gidan cike da jama'a da suka zo don yin ta'aziyya wa sauran iyalan. na Yesu zuba. Na ya mami fi kami zuwa. Irin kuka kenan da na tarar dangin Solomon Lar ke yi saboda rasuwar wanda kowa ke kira baba. Na zanta da ɗaya daga cikin dangin kurkusa na babalar don jin yadda suka ji da rasuwar tasa. Sunana Margaret Signap Eh, wannan dangi duka baba ya doka nauyi ba dangi kawai ba baba ya doka nauyin kowa duk mutum wanda ya zo daki wannan ya nema taimako ko ya ce mishi ga damuwan shi baba zai yi kokiri sai ya biya wannan bukata domin mun yi rashi wanda ba mu taba gani ko da yake ana rashi kullum a gidanmu ana rashi amma wannan ya cire mana kawai kawai ya cire kamar an itace wanda ya fadi hada da saiwan shi baba mu fa mutumin ne mutumin Allah mutumin ne kowa da ya zo gaban gare shi sai tambaya wai kasan Yesu shi ina shela bishara shi ya san Ubangiji shi ne muna godiya a kwanan nan ma ya faɗa ma ɗaya daga cikin gidan nan ya ce musu a hada kai wai baya son bambanci ya dinga yi mana wannan magana A ɓangaren riko makamai kuwa, Solomon Lare ya kasance gwamnan farar hula na farko a shekara ta 1979 a ƙarƙashin jam'iyyar Nigerian People's Party ya kuma zama shugaban jam'iyyar PDP na farko. Yayin da yake gwamna a jihar Plateau, Solomon Lare ya haɓaka harkar ilimi inda ya gina manyan makarantu guda ɗari a sassa daban-daban na Plateau da Nasarawa ta yanzu. A bangaren lafiya kuwa ya gina asibitoci 23 ya dankara su da magunguna da ma'aikata ya kuma mayar wa da asibitoci da gwamnati suka kwace wa masu su irin ayyukan da ya yi kenan a ɓangarorin wutan lantarki ruwan sha noma hanyoyi da gina babban kasuwar jos da ta kone da a da ba irin ta a duk faɗin afirka Salomon larma abucin 'yan jarida ne ya riki mukamai da dama a gwamnatin tarayya inda ya shugabanci kwamitin sasanta rikicin jihar plateau a shekara ta 2010 da ya haya kwande ya yi hulɗa na kud da kud da marigayi solomon lar shi shugaba ne na ainihi yana cikin gwamnati ma shugaba ne shi in bar gwamnati ma shugaba ne shi mutum ne wanda yake bukatar ya rika bayarwa mutum ne na tsatsai eh, wato kana ganin waɗanne ci gaba ne ya kawo musamman lokacin da yake gwamna a nan jihar plateau lokacin da yake gwamna a nan plato mun samu zaman lafiya ba a yi irin wannan rikicin da ake yawan yi ba akwai jama'a kullum a gidansa da musulmi da kirista da 'yan siyasan da ba ma 'yan siyasansa ba ya sa kai ya ɗauki nauyin duk mutanen plato ba ƙarya ba ne ake kiransa baban lar baban lar baban lar baba kowa ma baban lar wallahi za mu yi hasaransa yanzu kome ya tashi a kasan a kasan akan neme shi da niyan an shiri. Marigayi Solomon Lari ya rasu ya bar mace ɗaya da 'ya'ya da dangogi masu yawa. Zainab Babaji, murya Amurka daga Jos a nigeria.